waɗannan masu tara a radi da ka a cikin yanayi mai hatsarin gaske suna ƙololuwar tsaunukan ecuador ne a shirye-shiryen su na fara tsere sun ci karo da wannan karen ne a cikin dajin amazon yana cikin mummunan halin galabaita sun ba shi abinci sannan suka kore shi sai dai karen ya ce ba za ta sabu ba yayin da mutanen suka ci gaba da tserensu na mil 440 karen ya yi tabinsu wannan karfin hali da karen ya nuna ya sa sun raɗa mishi suna arthur kamar sarki ata ya kasance tare da mutanen a kodayaushe ko barci baya raba su kuma lokacin da suka kammala tseren nasu bayan kwanaki biyu Arthur yana tare da su. Kare ne da muka tsinta a kan titi kuma ya ƙi rabuwa da mu tun daga lokacin. Ina jin cewa a lokacin yana tunanin cewa wannan wata dama ce ya samu ta ya tsira da ransa. Yana ganin mun kyautata mashi saboda haka ne ya ƙi rabuwa da mu. wuri na gaba da suka je shi ne wani asibitin dabbobi kuma daga nan ne 'yan tseren suka lura cewa ba za su iya tafiya su bar shi ba yanzu dai arthur din ya samu sabon mahalli a sweden inda ya samu kyakkyawan tarbe lokacin da ya isa kasar bayan tafiya ta mil dubu shida